Korintiyawa ta fari Sura biyar Na ji labari cewa akwai halin lalata a tsakaninku, irin ma wadda ba a yi ko a cikin waɗanda ba su san Allah ba, har ma wani ya mai da matar babansa kamar matarsa, har ma kuna takama, ashe, bai kamata ku yi bakin ciki, ku fitar da wanda ya yi wannan abu daga cikinku ba, ko da yake dai ba na tare da ku a jiki. ai, ina tare da ku a ruhu, a cikin sunan Ubangijinmu Yesu, na riga na yanke hukunci wa mutumin da ya yi wannan abu, kamar ina nan. A sa'ad da kuka taru, ruhu na kuma yana nan, da kuma ikon Ubangijinmu Yesu, sai ku ba da mutumin nan ga Shaiɗan, don ko da yake Shaiɗan ya bata jikinsa, za a ceci ransa a ranar Ubangiji. Takamar da kuke yi ba abu mai kyau ba ne. ashe, ba ku sani ba, dan yisti kaɗan yake kumburar da dukan dunkule burodi, ku fitar da tsohon yisti na zunubi domin ku zama sabon dunkule, kuma hakika haka ne kuke, gama an riga an yi hadayar ɗan ragonmu na bikin ƙetarewa, wato almasihu. Saboda haka sai mu yi bikinmu ba da burodi mai tsohon yisti ba, wato yisti na kiyaya zuciyar da mugunta ba. sai dai da burodi mara yisti, wato burodi na aminci da gaskiya. Na rubuta muku a cikin wasikata cewa kada ku hada kai da masu halin lalata. Ba ina nufi masu halin lalata na wannan duniya ba, ko masu kwadayi, ko masu sata, ko masu bautar gumaka, domin idan haka ne, dole ne ku fita daga cikin duniya. Amma ina rubuta muku cewa kada ku hada kai da duk wanda ake ce da shi ɗan uwa mai bi idan shi mai lalata ne, ko mai kwadayi ne, ko mai bautar gumaka, ko mai zage-zage, ko mai buguwa, ko mai sata, kada ku koci abinci tare da irin waɗannan. Ina ruwana da shar'anta waɗanda ba namu ba? Ba waɗanda suke cikin jama'ar masu bi za ku shar'anta ba? Allah ne yake shar'anta waɗanda ba namu ba. ku kawar da mugunan daga cikinku.